alhamdulillahi rabbil alami wasalatu wasalamu ala rasulillah amma badu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ina na tafi nini ya safar 1439 kalenda miladiya na ajiye daidai ba tafi shi be ya oktoba 2017 kalenda miladiya ya ci gaba da karatu daga littafin alhakul mubinu idan jirgin ya wuce coko man ga an ubai ibn ka'ab da babu zikril mauti babu ne gaga yace yanzu su fatutona an ubai ibn ka'ab da ba ubai ibn ka'ab radiyallahu anhu ce cuje da gani bin qalan ga kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam fi Iza zahaba sulusa al-layli aga ya shiga fi guta ka sagu ba mini ugwaci da kama annabi la'anakin faƙala annabi sallallahu alaihi wasallam caju jiga ya ayyuhan nasu ya yi zawan gishi udhkurullaha edo kunde pi paso kwe ja'ati rajifatu ene duji gishi na dabi bi mana jeli tatba'uha arradifa ena ke duna wa kiyamitu ja almautu bima fihi ajali da biyani biye na fi bone ja almautu bima fihi ajali da biyani biye na fi bone hadisun hassan rawawu tirmidhi ko mun gane wale o ga cin hadisin da lake shi wo wen lawu ga annabi sallallahu alaihi wasallam wani naki ya shi dada ko mine yana su ne ke wube na nga igagagan ajali waduza ajale le gibe ne gan wọn lẹ bá bẹ yí mi gan wọn la mọta bẹ mọta tó yẹ gan wọn la ministiri gan bẹ ministiri gan wọn la president gan gangan ni bi presidential villa ko. wanda ya waga gangani bai wage ci bata jalige na nan wani lasa gangani bai rayuwa yi shi e ya bagowa ne ga lamarin ya jeli wujin zuwa ya e zo fajeli ya e zama ga fajeli ya zafe ji shiriyu ya zama ga ji shiriyu fi lotu kirki ya zama ga ji shiri ya jeli ga iya gangani bai ya tube bai ma dokun da tuba ji gangani bai istikfaru hadithun hasanun ja'atir rajifatu imana ene duji gijigi ne dabe wale za ya e gbari gidi ne sai ya yi kamilo su da abin a gama ajiyar hanjeli wale za ya e gani ya e jin shi kami su bana a gama ajiyar hanjeli wale za ya lashi ne ya yi oji to gwaye ya ci yake gan kami gidi wani obi a gama gama ajiyar hanjeli ya za shi shi a gama to ato election ji wọn jí tó jíjí kàmí àti suwari iná ọjọ́ àbí ogun wọn jí kí o jẹ́ àjèlé pátá àjèlé kéje ìrìn náà ko lokaci na ya zajen àjèlé ní gbà kakùn ya zajen àjèlé ní gbà da na ya zajen àjèlé ci na ya zaki ya e kpiya majiya dole sai daga akuku ga wajen àjèlé a zai gbaru su ko ko ko yi àjèlé sai yi yi arradifatu ma'ana yana kiya mituca ke du shige-shige na wadari babu kara ya ce ta manni limau babu ne gagare tin annafo ne zafe da bajali nan ya zuga ba su tuma ana biyo rarrata radiyallahu anhu da ba biyu rarrasa kuje da gani biyu anna rasulallah sallallahu alaihi wasallama kala ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga la ya tamanna yanna ahadukumul mauta e zamini ya bunga da baje liman imma muhsinan fala'allahu yazdadu imma e zai zana fi lutu kirkina wuji wabe nane nga ni ga ade bibiyo tun wa ga wayo ga baje liman wuji wa za kiriki wayo wacce di ya tu lo ga fayi wade nafila jiga pai wade azo yeto to wife ga payi wade azkaru jiga payi wade bolo bolo jiga payi wade sadaka jiga payi wade ibada jiga pai wade tuba jiga pai wade istighfar jiga pai ko wa imamu ti an imama ezo to ake zadede fala allahu yasta'tib ujo mazane na fe zadede da nan wa be tira bon yo la tubuji ebe na ngoli ebe anyị ịlagachichi wuci gan ebe na enyi wa atụ na kwa ebe na eji wa atụ na kwa ebe na wa ji asara na ebe na enyi wa ji na kwa ebe na kamfani wa ji na kwa ebe na gbata aji kpe na wuga mini owu wuga mini owu etu kiriki na welo bene nga adiki nga ba wuga mini owu udi wetu de di oto welo bene lio na waga ci ci waji to tuba wani umarari ke an umarari tuba jan ko ene ma wa go waja na wake aji ke wake aji wuci za lo suka to mini wu nare to bo so me za wu mini wa ai e wa ga yanzu e shi shi wudu ba ajeli ai e bo masiba nuci na be diuna ko ga da aje dole yanzu ji Allah ma yi ne ma kana hayal hayatu khaira ne wuce hadisi ya guru ko e bogo wa le ga yanzu ji rayu lo pa e tun mu luje e wa ngi dona àmọ́ ẹ̀dùn jìnrà ewu lọ pa ẹ̀tún mú ga jẹ márùn lótú tàkì èdèdè ńlọlé èdèdè kí ẹ̀dán náà tó ṣí wọn sọ báyìí òjé rawahul bukhari an an ebogo ya zuga ba ma ba da ebo ko an قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى ين أحدكم الموت لضر لضر أصابه إذا من يبقى بعجل يبقى يقنا ديونما فإن كان لابد فاعلا نغا يدول نوع بنا فليقول وقال اللهم يا وتيتي أهيني ما كانت الحياة خيرا لي سوكو لغا من جرائيوه a da kin gai rayuwa ga da alheri ya gamiyo na wata waffa ne wa mola rayi mi yogo idza kanatil wafatu khairan li a da kin ga ya jeli ga da alkhairi ya mi gona rawahu bukhari wa muslim wo diga ne ko amma gwani da da shoci ne kai wa ga foji da batan no batan na ga wajin wala bugo mun gani gumbe doctor doctor ya lawo ya zukin lutu nga tuna da nalo naje sai ko laji ga nyaga na nga wa ga foji da ba tan nan ma da lafiya mu mutuwa e bogo mun ji mutun ya wuni ni ya ma wunde ga gan doctor ne ji wuci gbe ne ga mun lawun ruzu ki mun lutu e bo wala na wuye ji nu luke nga tu chaje nja good babu fadlul ghina babi ne gangan etiye kibonan etiye falalaye kukunke wani mana etiye falalaye kinan falalayen ezuje kukunke ezuje dukiya ezuje bago ki falalawon yole ezuje dukiya umuje tukiriki ulobe dukiya wucin ruwa ji gane ku da tufa lalibro waje dukiya ma wai wa zaka wa maje dukiya na waje sadaka wa maje dukiya na waje dare kun gishiye waje dukiya na waje canki makwabci shi waje dukiya na zanaga da baiba wani waje kiyo waje taimako waje dukiya na waje tabuwa waje dukiya na wala tu masallaci wala tu makanta wala wala ɗaya koya alkhairi ya zashi. Nga waje gane ko? ibada na ji make wa mai ji yabo ya tsoye ci wa mai ya wa mai ji fariya wa mai fiya wa mai daɗi ya tsoye ci nga wale ya tun alkhairi don na falalla ya yi lamarin da ya gaga cubo amma wa ke ji kokarin dukiya wuce wa ga waya kwa lalibo wa re ana biyo rairata radiyallahu anhu daga ba biyo rairar su kuje da gani biyu an na fukara al-muhajirina a tau sallallahu alaihi wasallam tana ya muhajiru na shi abi ba annabi sallallahu alaihi wasallam fa qalu a ci ga yawo tuce ce ki zahaba ahlu dusuri bi darajatil ula zai ji dai ba gona zai je dukiya na adada da daraja na latu ne wannan imal muqim ko wannan imil muqim amma da da da daraja na dabo da ne zai je dukiya na da da daraja wancin kwe eh eh adami mawuci kwaji ade zakaji wa mai da zakaji wa eh dai sadaka yi mai da sadaka yi e jan eh dai masallaci tubo su koyi mai da masallaci tubo su kubwa ga ji gane ko eh dai talaka yi e taimako mai da talaka yi taimako eh dai dukiya na ja ga alu aji gani go mure na a talaka ja amadi ki ayan amade lamarin na ja eh finance to e ku musulunci amade irin na sojan eh ku da ilo makanta on scholarship a madajan e eh, shi na shi zai je fiya su na ga ɗemi na mai lagaya amma da na jan faƙala na bigan wa ma za ka toke wucin kalu a na yi sallu na kama nu salli e eh, waje cin na shi ya ji sallah kyan na ji sallah nan asuba zuru lasari magari isha batan na shi e da masallaci gani bai yi kyan yi ji na ga so yi da jimo wa sumu na kama na sumu a mai fiyazun kim na ya fiyazun nan waya tasaddaku na a mai wadda kin na jeje wana ga adi sadaka na wala na tasaddaku a mai dai wana ga sadaka na wa yu'tiku na wala nu'tiku a mai dai wujiji lugwa je boye so ko yabo na dai wana dai wujiji inda ce wa wanda shi to wujiji ci lugwa bo so ko amma talaka jajin na faqala rasulullah alabi tuce ce ci na aminci su ko aminci ya tabbata ne ga afala wa alimukum an yawa ga milayen lokacin wuya ya ku na bihi man kakum na da ya wuce ya daje daraje zai ji shi yazo nan wa ku na bihi man ba'dakum zai ji magana zai zuma ya bana ya ki agwa gana wala yakuna hadun afdala minkum amma da za da bana jefan lakuwa illa man sana misla ma sanatu sai da ga lokiri ne ruwa kalu sahabe shiga bala'i ya rasulullahi tu ce tuci kala ni digan tusabbihuna ce ji subhanallah wa tukabbiruna ya mai afija Allahu akbar wa hamaduna ya mai ji alhamdulillah dubra kulli salatin zumai sallan salatan wa salasina marra zumba wuta faraja fuqara ul na ila rasulillah tana kai muhajiru na shi a cashe bashin ba tu ciye ciye ci faqalu a ciga samiya ikhwanu na ahlul amwali bima fa'alna ye giji ne ide dukiya na awe yiri na jina fa fa'alu mislahu a cije irin wuce faqala rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam ga zalika fadlullahi Yi yi man sha. falalayen sakwai na wani laya zane gaba wuna rawawul bukhari wa muslim al'imamul bukhari bai muslimi ngago riwaya na yau ke gane lawi da wani falayen subhanallah ji fala alhamdulillah ji fala allah akbar ji falayen sallah ji falayen zunfi ko ya tukirkishi ngayi na nan ko daidai ma Eh, ki munasaban babin na hadis na babin na gan zalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u fa la soku yo won la ga ni ga buna ngole kim na talaka je ji sallah ni ga te o je ji sallah so e fiazu e fiazu ko e ji tasbih e ji tani e ji takbir pa te la ji gani amma e wode tin na je je sadaka ji amma e je uji lugwa be dukiya na soko ya ne amma an na ji aji kiyan a yadda wucin haluci ga hacin babu istihbabil uzlati inda fasadin zamani babu ne gaga etiyan musta'adu yo aji uzlatu a iya da zade da shi in ga wajen ko da ake gbogon shi ban doco inda fasadin zamani kaku na zamani gaji lalace nan shin yana da alakairi ganin wajen wanke babu zaje kashin wato yi ngole almuminu alladhi yukhalitu an-nasa mu'min ne jike ba bai zaji wa yasbiru ala azabu umma la kuli je tiye gwa bona khairu min almumin alladhi la yukhalitu an-nas undi ala kai ga zane jike ba bai zaji ya wala yasbiru ala azabu mai jan kuli tiye e gwa gwa na e zage lo tukirikiji e fiazu ko e ji bada e ji salla e e wada sokun e ko e wada ji kusalla da sauransu batan da yau jike waje gangani bai ya zashi kaku ne zai gabe shi ji a ce wa ne soko ba ewa da fiye ewa da dayaci ewa da a ce bai ga a ce bai ji algi ba tubi hannun nimanci dole na jiga jiki mu gashin ke ba bai ai bai ji ya ne neman ko ji fahimta ne zanen ko amma zamani gabe cici na ba na gagan bidiya ja gashe ba laifin su ko gashe ba nan sai jikiyo sai ngole nga iza dide ga do kungo ya be za dide ji ngo dia ne ko zalim nga iza kirki na jikiyo jar ka gangani biyoyi an sa ibn abi al uzla ke zunu ke a ya be za ji an sa'ad ibn abi waqas radiyallahu anu ƙala, ga sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ga wanda tuce yace ce alibi sallallahu alaihi sallam ya kunu ga inna allaha lalle ku yuhibbu al-abda sai ce wa wujina a taqiya wunde da sai ce ce alganiya ko ne da kukuke alhafiya khafiya zana wala sunan rawahu muslim imana zana ba na ga gashe ba wani ciyan Eh? wọ́n ṣíkẹ́ bá bẹ̀rẹ̀ àgbèdè yìí kéda jíyàn jẹjẹ aná fìtínà ká dánbọ̀ ábìlù zoom lùbẹ́ ìtì oúnjẹ sọ́rọ̀ ń lọ́ọ̀ jíga ní ọkọ́ àmọ́ wọn àti ẹ̀jí gan ẹ̀dàjá àbí ṣíṣì wọ́n dàjí sinaya wọ́n dàjí ndóra òde aṣọ ẹ̀kú kátó wọ́n lo jumaya wọ́n lo idia wọ́n lo jẹ́míya wọ́n lo tàbíyàjà adìẹ ní ọ̀dà arábìyẹ skul gan wọ́n yà á di òṣùlẹ̀tù lọ́ọ̀ jẹ́ ní yi manufuna lotun kirki bai zaji wa ma da jeje gangani bai zaje da shi ma ana bi eh. sa'idin al-khudri radiyallahu anhu qala godo ga zana fiye ci gada fitina ba na wajen alakari ga zane gigbaro ta fi fitina wani sani man baro wajen lokacin da fitina wani wuje alkhairi ga zane jiki nan zane bicin gubo zane dazan gubo nan zane dazan gubo nan sherin wuji zuma ga zane bicin gubo nan gashi zane wacce ma fitina wasu ga dambo wuye gaga dabo kawai ya wuye gaga dabo be kaya kuri be kagwe be bici be ga be muvi be wuri kuru ti zane bai da sauransu ngala ba na ga gaga jiki karayo an abi sayidin al-kudiri radiyallahu anhu kala nga kala rajulun da bagin da shiga ayyun nasi afdal ya rasulallah ya wato cince ci bi da fala ga kala ni daga rajulun mujahidun bi nafsihi da bagin ne ji jihadi bi tita cuyi wa malihi bi duki wi fi sabilillah da ya kwance to na kala nga summa man ka ga ci zibo kala nga summa rajulun ka ga ci labagina mutazilun wa ke buji fi shaidin mina shi'ab don efon goci mini efojo ya abudu rabbahu wa jibuta sai ci ni ma'ana wanda shi gefe ne wa jibuta sai ci waya da'un nasa min sharrihi mai laza an yi gangan gani ga sherin wi ina ɗogon kan goci ya e gawe mula sherin su zawo kandoci egwa wai hula sheri to zawo kandoci bitiye wai hula sheri to zawo kandoci dukiya hula sheri to zawo e bugo kaku ne fitan mi diga gagana dikiyo karayen galugo ngole galugo egwo da to a nduro ntụ gwe wole rikyo lo da sakaniyan akida ya wari jishi gangani da zai ja eji musulmi ji na idan e ya e ji sallah ya e fi azu ya gba kuranu adiman ji tibo da sauransu wanda wajen bata yi katiri mutu da guba zuma nga wajen gani ako aka diga gungun ya ja alusulatu nga wajen yawon na kida sakpa wani azan kalu ci je na ibi na wajen zafi da da jilo ba musulmi ji nga wajen ya lamarin na number two da an gbeci ne shi shi wọn lo juma ya wọn lo india wọn yi sala bai zaji a da sauransu a bi gangan wuye ji a lusulatu ngo ne ya zanna le ba so ko nga wai ji kyau nga zanna ji dana ko mun ga ko ngo le ri do dan lamarin na e ba ko ga ka tin ya abun na rawahu al wa muslim al-imam al-bukhari bi muslim ga gudo subhanaka allahumma bi andika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu